Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da ni Amina Buhari Auna. sauraro kamar yadda kuka sani a duk ranar litinin muna tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala. Shirinmu na yau zai ci gaba da tattaunawa ne akan batun sunayen Hausawa. Yau za ku ji ma'anar wasu daga cikin sunayen. muna da goshi wanda daga lokacin da mai gidan ne aka haifi wannan yaro sai kuma arziki ya wadata a gidan maybe ko an yi noma an samu arziki mai yawa an samu noman yi albarka bayan an haife ta bayan an haife ta sai a ce mata goshi Bayan haka duk a cikin tattaunawar muna tafe da wannan. wai za ka ga mutum yana yanke sunan shi saboda mene to akwai yaro a garin nan baran gaya maka baban shi ya sa mishi suna shafi'u amma ya ce Allah ko Allah kashe shi ya san wannan sunan ya canza shi suna zuwa adnan ya siyo ragon shi yanka muka koci kwarai kuwa mun ci kwarai kuwa kanan wannan tattaunawar bayan haka za mu karanto muku kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. farko za mu fara da jin kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook a makon da ya gabata inda muka ce iyaye na raɗawa 'ya'yansu suna saboda dalilai daban-daban shin a ganin ku wani tasiri suna wani tasiri suna ke yi ga rayuwar bil'adama ga kuma yadda kuka amsa mana. Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Rilwanu Ibrahim London Guba inda ya ce a wajena ba shi da wani tasiri domin wasu sunaye ba su da asali kuma ba su da ma'ana. Shi kuma Ibrahim gabta KKM ya ce salam yau da gobe. Hakika kowa da irin sunan da yake da ra'ayi ya sa wa ɗan shi hakan kuma abu ne mai kyau ku tashi lafiya. To shi kuma usai Usaini Dangote karasuwa cewa ya yi, eh to ni dai gaskiya ba ni da ilimin haka amma zan kasance da rediyo na don ƙarin bayani. Daga nan sai Umar Faruk Zakariya ya ce sunan da ya dace da ɗan Adam shine wanda addininsa ya sa masa. Shi kuma Ibrahim KFT cewa ya yi tasirin da ke ciki shine dole uba ya bambance tsakanin 'ya'yansa da dabba. Dabba ita ce ba ta da suna don haka abu ne mai kyau sa suna a matsayinka na ɗan Adam. Shi kuma Ukasha Abdulsalam Koko ya ce to filin yau da gobe raɗawa yaro suna mai kyau da iyaye ke yi wa 'ya'yansu a gaskiya abu ne mai kyau domin shi suna abu ne da ke tafiya da halin mutum Allah ya sa mu dace amen. To sai kuma Ado Salati goma ga annabi Rijau inda shi kuma ya ce zan yi amfani da wannan damar in yi kira ga iyayen da ke sa ma 'ya'yansu sunaye da ba su da tushe balle makama da cewa ya kamata su dinga tambayar malamai don kaucewa da na sani. Sai kuma amsar Suleiman Amin Usman ya ce yau da gobe tasiri yake akan mutum musamman suna mai tushe. Alhaji Milai Sufari kuma ya ce wasu suna raɗa suna ne dalilin zumunci tsakanin su da wasu amma wasu kuma suna yi ne don neman duniya da tsammani a wurin wani daga nan kuma sai suleiman s fulani hura girke ya ce assalamu alaikum yau da gobe ko shakka babu sunan mutum linzami ne Da zarar aka kira ka dole ka waiga shine mahimmancin suna a ganina yau da gobe ku tashi lafiya. To Maryam sai kuma amsa na gaba daga wurin Ilyas Abubakar IKD Potiskum inda ya ce suna ai addu'a ce don haka yana da kyau a sakawa 'ya'ya suna mai ma'ana. Sai kuma amsa daga Fatima Abubakar Ayuba Mahangi tare da Aisha Bala Tattali Mahangi suka ce yau da gobe suna abu ne mai kyau sosai kuma wani za ka ga sunan shi yayi kama da shi. To shi kuma kuma Ibrahim Isiyaku ya ce. ai suna mai kyau mataki ne na tarbiyya. Daga nan kuma sai Kabiru Aliyu Gwarzo ya ce salam VOA Hausa suna yana da matakar tasiri ga rayuwar mutum saboda haka iyaye su rinka sakawa 'ya'yansu suna mai ma'ana don tasirin suna yana baiwa mutum siga mai kyau. To shi kuma Husaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau cewa ya yi shi suna tamkar ruhi ne ga bil'adama domin duk mutum da ba shi da suna to fa tamkar babu shi ne don haka ya kamata iyaye su dinga zabawa ‘ya'yansu suna mai kyau da ma'ana yau da gobe ku tashi lafiya. Daga nan sai Isa Hassan Mada ya ce a gaskiya sa suna yana da tasiri a tsakanin jama'a musamman bangaren addini. To sai kuma amsa na gaba daga wurin Suleiman Adamu Tandari Potiskum inda shi kuma ya ce yau da gobe hakika suna magajin rai in ji masu magana a gaskiya suna yana da matukar amfani don ta haka ne za ka gane wannan da wancan sannan suna ya samo asali daga iyaye da kakanni ya kamata iyaye su dinga sawa 'ya'yansu suna mai kyau a tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe shi kuma sha'aibu zidan ya ce yau da gobe ikon allah hakika suna yana da tasiri sosai ga rayuwar bil'adama shi ya sa ma ake cewa suna linzami kuma a duk inda ka ji an kira sunanka sai ka waiga ko ba kai aka kira ba mun gode yau da gobe Sai kuma amsar Musa Usman Balarafa inda ya ce, hakika suna ka iya yin tasiri ga ɗan da aka raɗawa musamman wasu sunan masu shi sukan zama marasa ji ko kuma jarumtaka ko ƙoƙari kamar su Ali da dai sauransu. Daga nan sai amsar siyo Ismail Zita Gozaki da Mansur Babawura na faɗa suka ce salam yau da gobe. Hakika ta hanyar suna ne kawai za a iya bambanta tsakanin al'ummomi da yawa. Sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Amadu Abacha Mashina inda ya ce Tabbas raɗin suna da iyaye suke yi ga 'ya'yansu yana da tasiri kwarai ga rayuwar al'umma saboda hausawa na cewa suna linzami ne mai shi yake amsawa. To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata zauren muhawarar mu ya gayyato Malam Muhammadu Sani Lawal da Malam Ibrahim Abdulhamid da kuma Malam Muhammad Magaji Jafaru don su tattauna a kan batun sunayen Hausawa da yadda zamani ya canza yadda ake sanya su yanzu. Yanzu kuma za ku ji ci gaban wannan tattaunawar wadda wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikara ya jagoranta. Malam Mahmudu uh, eh, kai ka san sunayen hausawa tunda na ka bamu labarin duduwa wadda kace daga baya kun gano ma'ana shi eh, guda nawa za ka karo mana eh to zan karo maka su eh, dan daidai wanda na sani ka san mu ya <laughs> matasa ne yan shekara ba mu ma kai arba'in din ba ah, muna da kaga muna da tanko baba na yi maka bayani tanko shine wanda ya kasance ya biyo eh, mata sannan kuma muna da tambaya tambaya mace ne ta daɗe ba ta haihu ba aka yi tamma irin cikin ya kwanta da ana wannan abin sai aka ta tambaya wance bata haihu ba wance ko kuma cikin ya wuce ma lokacin haihuwa to sai aka haife shi ko aka haife ta to fa tambaya za a riga cewa ah. yawwa sannan kuma muna da eh, muna da muna da tafiyau yes muna tafiyau suna ne yanzu dai hausawa san dai na faɗi tunda ka zama guza ba hausawa ne yau to su yanzu ke amfani da tafiyau me tafiyau din wato wanda ake tafiya cikin tafiye-tafiye kawai sai Allah ya sa matan dama an tafi da ciki kuma sai ta haife shi sai a ce mai tafi yawa kuma kaga muna da muna da goshi wanda daga daga lokacin da mai gidan ne ya aka aka aka haifi wannan yaro sai kuma arziki ya wadata a gidan maybe ko an yi noma an samu arziki mai yawa an samu noman ya albarka bayan an haife ta bayan an haife ta sai a ce mata goshi arziki ko uwan ko uban kawai Allah sai ya buɗo hanyoyi ta alkhairi ya wadata aka samu wadata aka tashi a dan talauci haka sai amma idan namiji ne aka haifa kuma Allah ya kawo arzikin fa eh, eh, eh, to shine gaskiya ban sani ba na dai san wannan to sai wa kuma sai kuma kaga muna da muna da wannan muna da ga ne dai eh. ga ne an <laughs> ka tuno ba dawo gurin ka amma malam ibrahim kai kana da wani wanda ka sani ko ko tafi wurin alasani saboda wani sunan hausawa tun da kai ka kai shekara nawa da ita yanzu a duniya to yanzu ina ganin dai bari dan takaita tun da abun yawa gare shi kuma daɗin zama ke akwai yanzu ina ganin na ba sittin baya Eh, a kauce 60 malam ibrahim amma dai to yanzu a 60 ɗinka a sunan hausawa ba za ka iya zano mana wasu ba ga wannan ɗan shekara arba'in ya zano wajen guda bakwai ko shida to yanzu ka san abubuwa tun da shi suna na musulunci ya yawa kuma alhamdulillah ana ta ƙara fahimta wannan abu duka an manta ma da wasu abubuwa da yawan gaske amma dai akwai 'yan kaɗan guda biyu ko uku akwai wanda akan ce mata tsakani akwai wanda akan ce mata goshi me tsakani to to tsakani wanda take ana haihuwar maza a haifi mata shikenan sai ita kuma gata to kaga tsakani kenan da aka same ta kuma sai aka dora ana ta haihuwar maza farko ana samun maza to aka zo kuma sai aka haife ta da aka haife ta kuma shikenan bayan Allah ya rayar da ita ma can kuma sai aka sake samun maza je ake ce mata tsakani to kamar goshi dinnan ita kuma kaga goshi ne wanda yake a hausance cewar an haihu bayan an haihu din nan kuma kenan wannan lokaci sai ga wannan mata an haifi goshi an yi ma taɓa samun kaza ba wallahi sai da aka haifi wannan yarinya da haihuwan wannan yarinya na samu kaza na samu kaza na samu kaza na samu kaza ai wace koko ita uwar ma ne ta dinga samun Allah ya kawo mata waɗannan guduma ta samu shike a kai wannan yarinya ta yi goshi daga nan shike kenan kuma goshin nan sai ya liƙe da shi za a yi ta kiranta to ina irin sunayen nan irin za ka ji wani noma ko damuna ko hausawa a gurin hausawa ake jin irin wannan sunayen su kuma ina suka fito to ana samun irin wannan ne lokacin da damuna ta faɗi a an yi irin ruwan nan na farko na biyu sai aka haifi wannan ɗa sai ai damuna ne akan samu ana ruwa ana zunduma ruwan sama a cikin wannan ruwa da Allah ke saukarwa kawai zai aka ba dole labarin ai wance ta haihu aiko ana ruwa alhamdulillah ana ruwa to kaga wannan shi yakan samu asali daga irin wannan a haihu a cikin ruwa ana yin ruwa a haifi yaro ko yarinya ina irin su mati ne akwai wasu an ce mati suna hausawa ne to mati wannan ni ma dai na kan ji shi ana cewa matin na amma ban san dalilin anan sani ku tunan wani sunan bahaushe kuma banda mati eh akwai ta sallah ita sallah yawanci akan same ta kamar lokacin ana sallah ana sallah aka sa a ce babban sallah ran babban sallah sai a haife ta ko a haife shi sai a sa mishi ta sallah ko kuma an fi sawa ga mace sai a sa mata sallah akwai sadau sadau mace ne da mijinta sai suka rabu da aure suka rabu da suka rabu misali a ya rabu saki biyu ta tafi har ta je ya bai dawo ita ba sai ya je ta auren can wani wuri can kuma sai suka rabu da wani rabuwa suka yi da wancan mijin sai kuma Allah ya sa sai shi mijin na farko sai ya sake komawa yana koma ya dawo da ita ya dawo ita sai a samu ciki sai a haihu to ana yawan sai wanda aka sai a samu sadau kuma a samu sadau wannan sunan na Hausawa yanzu za ka iya sawa 'ya'yanka irin wannan sunaye gaskiya ni dai ban iya sawa ba 'ya'yanka nawa ni yanzu haka ina da 'ya'ya ashirin da biyu a cikin 'ya'yanka babu mai sunan bahaushe ban gane sunan bahaushe ba irin wannan suna na sadau gambo a'a ban da shi ban da shi ban da shi duk sunan 'ya'yana na littafi ne daga littafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai yaron a cikin 'ya'yanka da muka ji sunan shi an ce sunan shi shamsu yanzu ka zo ka kira shamsuddin hmm. to me shamsuddin shamsuddin haske shamsuddin haske amma an ce shamsuddin nuruddin kai ga abin da ka samu kenan to amma in suka fita a cikin abokai ana jin su ana ce musu shamsu kai kanka da zamu ta wannan ka kira shi buɗa ki shamsu ka ce mai shamsu ka ce mai abbreviation <laughs> <laughs> ne <laughs> shortcut kenan kamar da mal ibrahim faɗi da eh, shortcut kenan eh, to amma mafi aksari nuruddin akan ji an ce musu nura kawai eh. mal ibrahim tunda abin ya dan shafi addini irin su shamsuddin nuruddin he kuma zo ana cewa nura ko ko Abdulladi a ce hadi ba ganin wannan su ma sun shiga irin wancan sunaye da ake cewa sun baro larabci sun baro hausa eh to ka san shi irin waɗannan ɗabi'o'i yana da yawa ya riga ya shiga ma hausawa cikin rayuwa sosai to idan aka ce ana kiran yaro nuruddin to a tsaya a matsayin nuruddin din kadai kai uba in ka ji an ce nura to ka tsaya a nan ka dage kai fada a ƙarishe mana nuruddin to wannan ba karamin kuskure ba ne kawai in aka ce nura kawai sai ka tsaya shamsu sai ka tsaya a'a shamsu to a matsayi me yake akwai akwai sunaye da nake ji za a ce badariya badawiya zakiya irin wannan sunayen hausa ne ko larabci malam to daga cikinsu ana samun na larabci din kamar a ce badariya kamar a ce zakiya to kaga waɗannan akwai mahimmanci daga cikinsu shi zakiya na larabci ne shi zakiya akwai magana shi na larabci kamar badariya din kaga duk wani abu ne da ake samu daga larabci ka gani kamar wadda na kawo bayani can dan can baya akwai wadda ake ce mata lamra kaga lamra wani abu ne mai fitila ce kamar yadda na faɗi a can baya lamra to akwai wata da ake ce mata laure ko lauratu To idan an ce lauratu waɗannan duka suna ne wanda yake na hausawa. Lauratu, ka gani? Kamar a ce hasanatu. Kaga inda aka ce hasana, kaga an ce kyautatawa. To wasila ma. To wasila ma duka haka nan wasilatu ake cewa. Wasilatu shine ainihin sunan. Wasilatu. Malam Mahmuda eh, kai matashi ne yanzu irin wannan sunaye da aka dinga zayenwa na Hausa za ka iya sawa ɗanka ko 'ya'yanka yanzu? A gaskiya yanzu ba zan iya sawa ba. saboda me dalili kuwa ni dai ina son sunayen saboda ko ba komi za mu maintain din alkalco eh, tarihi mu ta kasan hausa kamar misali ɗazu da ka tambaye ni sai na tuna kuma akwai akwai mai riga shi mai riga a yadda su mu suka gaya mana sun ce mana yaron da aka haifa da rigan nan shine ake ce mai riga sai riga yawwa irin riga wanda zaka same shi da shi haka dai kaman da ka san aibon ba a gaban mu ake yi ba amma dai haka akan ci bari alasani ya gyara na alasani waye mai riga ita riga din nan kaman majina majina ne ko kuma zan ce wani halitta da Allah yana yana wanda yaron da fito shi gaba ki daya a jikin shi gaba daya wanda sai an yaye shi din nan to shine ake cewa mutum mai riga ko mace ko namiji sannan kuma akwai akwai wannan akwai mai kaciya mai kaciya kuma kwarai kuwa kaciya ba karamar hukuma bane a'a ba wannan bane in ka kula mu ne muke cewa mai kaciya muna ganin karamar hukuma ne akwai yara da ake haihuwa da kaciya wa tarihi ya nuna wannan mm. akan haife su da kaciya sai a ce mai kaciya to amma akwai mace da na sani sunanta kaciya eh to ai wannan ban san inda ta samu ba kila ko ta zauna a can ne amma dai ni dai na san me ka ciya amma fa barin gaya maka eh, Alhaji Isa akwai wani abu da mutane suka manta wajibanka ne idan ka haifi 'ya'ya yana ɗaya daga cikin wajibi a kanka wanda Allah ya ɗora a kanka ka nemi suna sahihi mai kyau yanzu sunaye da alassa ne ya fara magana ɗazu irin su ɗan balarabe balaraba da shauransu ya ce daga ranaku aka samu sunayen suwaye wannan sunayen hausawa ne duk wani bahaushe ku walau musulmi walau wanda ba musulmi ba yanzu daga litinin mm. zuwa ranar lahadi za ka iya gaya mana sunayen kowane ranar da aka fi shi irin sunan da bahaushe yake mai shi namiji ko mace eh kaga akwai dan liti ranar litini in mace ne ana ce mata litani ko mene sai dai faɗi da yau ko yauwa. yau to kaga misali daga litini ba sai talata ba akwai talatu namiji ne ba eh, eh, ba san gaskiya abin da ake ce mushi ba sannan kuma akwai laraba akwai bala akwai laraba ita ranar laraba ko balarabe to balaraba ba balaraba shi ma haka duk ɗaya ne alhamis kuma akwai akwai tona alhamis ne da ya bace sai wajen waɗanda suka girme ka waye juma'a ba juma'a kuma muna da muna da dan jimmai eh muna da dan Jummai muna da jimmala ga juma sannan kuma ranar asabar kuma muna da dan asabi muna da asabi yawa akwai dan ladi ranar lahadi ko ladi masu zanci. Mm, to masu kafin ku ci gaba wannan kafin ku ji ci gaban wannan tattaunawar ku dan shakata da wannan wakar. san akwai sunaye kamar misali sunanka mu dawo kanka kai kanka kaga sani ana cewa kirga ce malam ko a larabci a ce sani salisu rabi'u za ka ji sunaye daga irin wannan kirgan kamar kamar kirga ce akwai irin wannan sunayen ana ganin kamar hausawa ne kawai ke da su ko akwai su a malam ibrahim akwai su a tarihin musulunci wani sunan mutum da aka kira shi da irin wannan suna na tarihin manyan malaman ko malamai ko sahabbai wanda aka kira shi da suna ko sani ko rabiu ko salisu misali to ai kaga shi suna idan aka ce ana kiran mutum idan aka ce muhammad sani kaga sai an goya muhammadu na biyu amma ba an ce na farkon ba ne muhammad salisu amma akwai muhammad awal ai eh akwai muhammad awal muhammad awal na farko ai an goya ne hmm. an san shi ba shi ne na farkon ba shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne na farko hmm. sai a ce muhammad awal muhammadu na farko amma kun yadda za mu kira irin wannan sunaye sunayen hausawa tunda ba za mu same su a wata al'umma ba to wannan duka yana musamman ganin cewa mafi akasari malam ibrahim wannan muhammadin ba kowa ke faɗan shi ba yanzu kaga alhaji sani tunda muka zo nan mu alhaji sani muke ce mai shi hmm. kanshi da muka tambaye shi sunan shi sunan shi abin da ya faɗa kin alhaji sani hmm. kuma mun san wa'annan abubuwan gasu nan alhaji salisu ko malam salisu gasu nan a makarantu ba kwa ganin waɗannan za su shiga sunayen hausawa duk da yake dai larabci ne tunda an ce da bahaushe yakan yi aro daga hausa eh to shi ma larabcin ai yana aro wata magana daga hausa Eh, yana arowa a yadda a kira su annan sunan hausa ne su sani eh, eh to dama ai bari mu je wajen mai sunan alan sani ka yadda dai su su sani salisu rabi'u hamisu ko da yake hamisu ne ko hamisu dai amma ake cewa to amma to duk kaga za a kira su hausawa alhamdulillah kwarai daga za a kira su hausawa tunda ba a kira su jacob ko peter ba eh. ko ba gaskiya ba saboda ai hausawa ne saboda haka wannan sunaye ne ingantattu a musulunci a hausance ma malam ibrahim ya ce a musulunci akan ce muku muhammadu sani mu ma mun san ana faɗa wannan hmm. amma lokacin da ka je makaranta hmm. ka maza aka samu ka muhammadu nan kafin sani ai ba na sa ba na ya samu ya sai kawai a rubuta sanuwa ne kawai kaga sunan hausawa ne kenan <laughs> eh, to kuna ganin in aka raya irin waɗannan sunaye za su taimaka wajen ci gaba da tuna tarihin hausa da hausawa eh insha Allah zai tabbata san din nan da kowa san cewa suna ne na hausawa sani hmm. dan kabila can da zai samu ka wani ba zai ya sai maka wannan suna sani basawa mm. saboda ka wannan sani an san suna ne na bahaushe to kafin bakka kuma kafin mu rufe wannan shiri zan so in ji wani irin abu ne kuke ganin za a yi wajen rike sunaye da al'adu na malam bahaushe musamman ganin gashi duk mun yarda cewa yanzu in aka sa ka nemo a nan layin ko nan unguwar da muke tattaunawa nan sunan ko wani gambo ko kuma tsakani ila sai mutum ya ci wahala kafin shiga tsakanin da zai sa to ya za a yi wa'annan sunaye musamman yanzu yaran mu da a ce inda ba don ya je makaranta ba mamu da ya kai shekara arba'in ba zai iya ne nemo sunayen nan ba yanzu akwai yaran da yawan an tare su ba san me tsakani ba in sun san tsakanin ma ba san me ma'anar shi ba misali ya za a yi wa'annan sunaye da wa'annan al'adu su zauna a kwakwalen yaran mu don kar tarihi mai bata to in ana so a bi wannan gaskiya na farko dai ah, malamanmu na addini ya kamata su ma su shigo irin nan wurin lokacin da suke hudu ko suke karantar da mutane ya kamata su da mutane cewa a inganta yawancin sunaye namu na hausawa da na musulunci wanda ya da shi na ɗaya na biyu kuma malaman makarantu su ma ya kamata su rika shigowa ciki waɗannan irin makarantu makarantun islamiyoyi suna faɗakar da yara ko kuma iyayen yara idan an je irin taron iyayen yara ɗin nan ta wannan hanya ne za a samu don a inganta suna irin wannan namu na hausawa ya za a inganta wannan mahmuda a rike wannan al'ada ta hausawa da sunayensu da yanayin zamantakewarsu da ake ganin suna ta nema su ɓace. eh to kaga idan muna topic ne akan sunaye kusan al'amuran mu gaba ɗaya sun fara ɓacewa gaba ɗaya yanzu kaga ran na ce ma yarinya na da komin koshiya ta ce dadi menene koshiya menene koshiya na ce to cokali zaki dauko min wai bata san koshiya ba eh. sai na ce na aje babur ina duba ki gani yana na kofar gida wai baba me babur na ce to mashin kenan mu ma yan kwana kwanan nan mun sani to amma ka san yanzu inda suke taimakawa jami'o'i jami'a da kake ganin su eh, wata manyan makarantun gaba da sakandare yawa jami'a Ahmadu Bello eh, wannan eh, department na Hausa da languages na suna taimakawa gaskiya kwarai kwarai kwarai da gaske suna taimaka in ba za ka manta ba ka kama irin su waƙoƙin shata su dan kwairo su wane da yanzu ba zan dan baka misali kaɗan zan dan kauce Ka ga yanzu idan za ka ga dan kwairo na waka za ka ɗauka wani shahararren malami ne ko marigayi abakar gumi ne ko ɗaya rubuci ne zai tafsiri zai yi shiga mai kyau da martaba da rawani da hula da riga an zanna bakar an sa kaya mai kyau zai zo kuma kiɗa zai yi to wannan abin zai ƙara sa ka tsaya kalli wannan abin a tv saboda akwai jiya um, tana baya ana sawa amma yanzu mawaƙa yanzu ai kayan su kayan bayan ƙasar ba ka duba wani mawaƙa yanzu za zaka ga kaya ɗan kayan turawa ake sa ake waka da shi ina amfanin shi Ana duk wannan zai kashe zai iya sa al'adar bahaushe ta tafi al'adar bahaushe ma yana ta neman mutuwa amma dai muna fatan in Allah su ya yarda tunda kasan Hausa ba Najeriya ne ba kawai sai ita Najeriya ita ne dai babba akwai ghana akwai niger akwai kyamar akwai chadi to kusan muna ta kokari muna ta kokari jami'a ahmadu bello tana ta kokari ko kwanaki can naji sun zauna saboda za a yi a reviving ko kuma a farfado da al'adu irin hausawa game da sunaye game da tarbiyyar mu yanzu shi ba haushe fa in ka ganshi da inda ganshi za shi za gane shi ya sa hula ya sa riga mai kyau yana tafiya cikin mutunci amma yanzu ga wai yaro ya sa kaftani bai sa hula ba ko kuma kamar yadda shi ɗaya baban na wai faɗi malam ibrahim babban ladanan mu wai za ka ga mutum yana yanke sunan shi saboda mene to akwai yaro a garin nan baran gaya maka a garin nan baban shi ya sa mishi suna shafi'u amma ya ce Allah kashe shi bai son wannan sunan ya canza shi suna zuwa Adnan ya siyo ragon shi yanka muka koci kwarai kuwa mun ci kwarai kuwa kuma matasan ne kenan kun ba shi goyon ba yanzu me kuke kiran shi suna Adnan in ka ce shafi ma ba zai waiko ba dan yaron ya iya gyaran eh, satellite in na kira shi gyaran satellite in na ce shafi na kira shi a waya ba zai daga ba amma da na ce Adnan ya ce to yanzu kake so in zo umma gyara ko kyauta ne zan zo maka malam menene Adnan menene Adnan ni ma dai ban san mu anan Adnan me ka ce Adnan Adnan Adnan eh to ni ban san abin da yake nufi ba na matasa na kila ya samo shi a wani wuri eh dan haka din ma ya lika ma kanshi sai wannan din a kaga kuskure babba da aka ce mashi ga sunan shi na musulunci ya kauce ya ce shi ba haka ba ga abin da yake nufi gaskiya ban san ana adnan ba shi shafi'u na musulunci ne shi shafi'u ai kowa san suna ne mai kyau ah. eh alhassan na kana daga hannu ne ko sani ba shi wannan yaro adnan wallahi gidansu duk makaranta duk da alqur'ani ne ba da alqur'ani ne amma ya yadda a sa mashi ga wanda sunan uban shi ya sa mashi na musulunci amma ya ki yadda ya ce wai a sunan shi adnan kaga ya kauce ma ya kauce saboda haka a nan wurin kamar yadda bamu da ya faɗi ya kamata malaman mu su shigo suna faɗakarwa da makarantu misali al'adunmu na hausa yana da kauce which is true na farko ka ba mu san wani abu shi bachelor's eve sai a wajen kabilu bachelor's eve wajen ana gobe daura aure eh. za ga in kabilu ne za a je a yi fati a mai a kwana ma ana kaɗe kaɗe yanzu hausa mun ɗauko wannan muna yi akwai wanda suka ɗauko suna washi washi ƙauye dai ana gaba ɗaura za ga mata sun tunturu da ana ta kaɗe kaɗe ana shafe shafe ko fulani ana wani ado na fulani wanda ke ba ba ba al'adan bane wannan amma yanzu mun shigo da shi mun manta da namu alhali lokacin da muke namu iyaka amarya ta gudu ne ba ma su a ganta ba da ƙawayenta sai an je an nemo su wani sannan a sa musu kulalli ko a fesa mata mada. wata ran za mu zo da wannan mu kalli al'adun hausawa yadda suke bukukuwan su yadda suke zamantakewa su idan Allah ya so ah, don mu tattauna a kai musamman ganin cewa akwai abubuwa da hausawa ke yi na maganar yadda ake noma yadda in damuna ta to yadda ake yin ah, sha'anin suna a yi wani abu da ake cewa mursu yara su tattaru yan yan makwabta a zauna aiwa da shirin wannan duk wannan abubuwa ne wanda sun tafi yanzu sai kila a kira shi fati a ta kiɗa da rawa da shirin su kila za mu samu lokaci amma yanzu muna godiya gare ku dukkanin ku annan malamai na ɗaya da kuka ba mu lokacin kuma ka zauna na biyu kuka ba da gudunmawa musamman dai muna godiya ga alhaji sani kuma muna fata allah ya saka alheri bari kafin in sallama kowa ya kara faɗan sunan shi kuma ya amsa wannan godiya da muke da kuma neman dama idan allah ya yi wani dalili za mu iya kara haɗuwa mana ibrahim cikakken suna to suna na ibrahim abdulhamid Eh, ladanin masallacin juma'a na nan police station to a alhaji to suna na muhammad sani lawal baya kana ni ina godiya ga wannan gidan rediyo ko wannan kai da kazo dan jarida isa lawal ikara da ka kan ka nemi mu baka wannan au tambayoyi da kai mana to muna godiya gare ka kuma ubangiji allah ya sa a sake maimaita irin wannan abubuwa gode. A suna na Muhammad Magaji Jafaru mai zai mai dankalin tura bakin police station. Gaskiya na ji daɗin wannan tattauna kwarai da gaske saboda kamar shi babana na zauna yau gani gashi a a falon shi mun tattauna na kuma ji daɗi kamar kuma BOA kuma da kuke ba da gudunmuwa Allah ya saka muku da alkhairi. a gaye da isa lawal ikra da tawagarsa masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a shirin namu na yau idan allah ya kai mu litinin mai zuwa za ku ji ci gaban wannan tattaunawar a madadin maryam dauda da ta taya na gabatar da shirin da dan brown da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni da injiniyan mu na yau mr al santos ni amina buhari auna daga nan birnin washington ke cewa ku huta lafiya.